muna mikar da gaisuwa zuwa ga 'yan uwa gaba daya masu sauraron wadidi wannan lokaci shine muna fatan jin kai Allah da amincin Allah ya tabbata gare mu baki daya farkon roƙon Allah mu shine iyaye mu da malumin mu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mamatan mu mamatan musulmai gaba daya su da Allah ya jin kansu Allah ya tausaya musu Allah ya musu rahama da ke cikin halin ni'ima daga cikin su da Allah ya kara musu ni'ima da ke cikin halin masuwa hali na kakani kayi hali na jarabta hali na jan kunni kuma da Allah ya sauwake musu da Allah ya yaye musu duk wani abin da ke damu su a cikin kaburrukan su برحمتك rahimin ارحم الراحمين يا رب العالمين وترانا mun ma mun sheka zuwa ga inna Allah ya kai su ubangiji Allah ka ba mu cikawa da imani ubangiji Allah ka yi tattalin jin kai da gafaranka daga laifukan mu birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin muna sake gode wa Allah ubangijin da yake ya sake dawowa da mu akan wannan kujera mai albarka na karatun addinin musulci don mu farkar da kanunmu da kuma al'umman musulman duniya baki daya game da addini mu nan wanda yake shine babban alkhairi babban arzikin da yake Allah ubangiji ya bamu duniya Allah ubangiji na yi bayin sa ni'ima daban-daban daban-daban amma babu ni'iman da ya kai ni'ima na addini musulci komi mutum ka samu na ni'imomin duniya matukan ba musulci cikin wannan banza ne haka nan kuma ne bawan Allah duk wani abin da ka rasa na ni'iman duniya matukan kana da musulci ka tabbata kana da komi to don haka bayan Allah ubangiji Allah ya fahimtar da mu addinin mu ubangijin Allah ya raya mu rayuwa ta addini ubangijin Allah kuma ya kashe mu kashi cikin addini ya tada mu cikin safin masu addini albarka alqur'ani mai girma to don haka ba da bacin lokaci ba yau ranar litini rana ne na karatun hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake sako kenan amana kenan bayan da annabi bar muna kenan annabi ya faɗi cikin hadisi ya ce taraktu fikum at taqalain ma in itasamtum bihi ma tadillu ta tadillu min ba'adi. min ba'di annabi ce na bar cikin ku wasu nauyaya guda biyu matukan kun yi riko da wa'annan nauyaya guda biyu annabi ce san ba za ku bace bayana ba na farko shine alqur'ani babban kundi sannan kuma shine hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake wani karo nan za a ji shi ne bakin yan gidan annabi kamar yadda wani ruwaya ke cewa wa itrati ahli baiti kenan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 رضي الله عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه بخاري ومسلم الحمد لله حديثنا دام تاشي كانس أيونغا حديثي نيمي وتكون مهمان شي hadisi ne da yake musulmi duka ya kamata ka maida hankali ka kula ka samu amfani masu yawa a cikin wannan hadisi wannan hadisi kamar yadda malamin ya karanta muna an jiyo hadithin nan ne bakin wani sahabin manzon Allah da ake ce masa Anas bin Malik kuma malam Imam Nawawi wanda yake ya rubuta wannan littafi na hadithai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya soma hadithi na cewa an abi hamzata an abi hamzata yace an karbi wannan hadisi ne daga bakin sahabin annabi wannan ake masa alkunya ana ce masa abu hamza ana ce masa abu hamza amma so da harfin jarri annan yasa ya zama abi hamzata to shi wannan bawan Allah abu hamzatan ga sai malam yace Anas bin Malik abin nufi da abu hamza shine Anas dan Malik anas bin malik kuma sai ce khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan anas bin malik nan ke faɗin ga ba wani anas bin malik daban ba don haka kada ka bari hankalin ka je nisa ya ce anas bin malik da nake batun sannan cikin wannan hadithin shine khadimin nan na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam anas bin malik khadimi ne na manzon allah sallallahu alaihi wa sallam gabanin mu shiga cikin karatun ya kamata mu gane wani ne wannan da ya karbo mana wannan hadithi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabi ne na annabi khadimi ne na annabi kamar yadda malai ya fadi cikin magana Anas bin Malik haifaffen Madina manzo Allah ne Anas bin Malik an haife shi cikin Madina annabi Anas bin Malik yana da shekara goma da haifuwa manzo Allah ya hijira ya shigo Madina anas bin malik na shekara goma da haifuwa manzon allah ya yi hijira ya shigo madina da manzon allah ya shigo madina sai uwan anas bin malik ana ce mata ummu sulaim mulaikatu bintu malhan ummu sulaim ita ce mulaikatu bintu malhan ita ya allah ummu sulaim mulaikan ga ita ce uwan anas bin malik da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira bar makka ya shigo madina gaba daya kowa na fata a ce shi ma ya zo manzon Allah wani alkhairi kowa na fata a ce wani alkhairi gidan shi ya shigo gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bauyan Allah ga mace ne wanda yake ita ba ta da abin da za ta ba gidan manzon Allah ba ta da abin da za ta kai shi yasa dole ta kai wani abin da yake ita ma wannan abin na matsayin zinariya ne gare ta to sai bauyan Allah ummu sulaim mulaikatu bintu malhan sai ta doki danta dan sunta Anas bin Malik lokacin yana dan shekaru kadan shine shekara goma ga haifuwa da bauyan Allah ta doki wannan yaro sai ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah wannan na nuna maka duk wani hidiman da da ka yi ta janibin manzon Allah ta bangaren manzon Allah ta cikin lamarin manzon Allah abu ne da yake Allah ubangiji na sakawa ba dai ma sakamakon Allah na so ma sakawa ne tun nan duniya gaba ne a ji lahira yasa bawa Allah musulmi idan ka kula ka kasa kunni ka ji wannan labari game da Anas bin Malik kadimin manzon Allah sai ka nemi kai kuma ka yi fata yau ba manzon Allah physical ka yi hidiman shi amma yaya za ka yi kai ma ka samu rabonka na hidima annabi shine lokacin da ka kashe lokacinka ka kashe arzikinka cikin hidima addini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani hidiman da za ka yi cikin lamarin addini annabi matsayinka wurin Allah kamar kayan hidima annabi ne lokacin da yake cikin halin rayuwarsa so da bayan da annabi bar muna kenan kuma ba mai hidima addini yayi khasara at-tijara ma Allah kasuwanci da Allah kasuwanci da yake da yake akwai garanti kai ba hasara ba bashi amma duk wani kasuwanci na duniya abu uku ne in ma ka riba ko kuwa ka hasara shine ka yi bashi ko kuwa uwan kudinka daidai ya komo maka shine ka break even yadda ka sa cikin kasuwanci haka ne ya fito maka amma kasuwanci da Allah kasuwanci ne da yake kowane lokacin riba ake yi to da haka musulmi idan ka kula da tarihin Anas bin Malik ka kula da siran Anas bin Malik sai ka tadda lalle khidma annabi ba abin da yake na zuwa banza ba Anas bin Malik da uwan ta doko shi yana dan yaro ta kawo manzo Allah sai ta ce ma annabi ya rasulullah hada Anas ibni gulamun labibun wa katibun ji'tuka bihi ya hadimuka. da bauya Allah ta kawo Anas bin Malik wai manzo Allah sai ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah hada anas ibni wannan shine anas wannan yaro da ka gan shi gaba nan ga shine anas dana ne amma anas da kake kallon shi ga gulamun labibun yace tace saurayi ne ko yaro ne amma labibun mai hankali kwararre ne a hankali hankalin shi ya kosa kuma katibun masani ne ya iya rubutu don haka ni annabi ji'tuka bihi na taho maka ni da wannan yaro ba don komai ba ya khadimuka don ya zo ya hidimanka sai da ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya kai manzon Allah ud'ullah ud'ullah lahu annabi ka roki masa Allah to bawa Allah ka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi ya kalli yaron sai annabi ya masa addu'a ya roki masa manya-manyan ababa na duniya da lahira da annabi ya kalli anas malik sai annabi ya ce ya bude bakinsa sarkakke mai kamshi wanda ke karya ba shi cikin wannan bakin Allah da kanshi ya shidi wannan bakin ya ce la ta anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya nura annabi sallallahu alaihi wa sallam bai magana da sun ransa sai annabi ya ce Allahumma ya ubangiji Allah akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir zamba. addu'an da annabi mai kenan yace Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu zamba. Ya yace Allah ubangiji ina rokonka yaron da uwansa ta doko sa ta zo ta bani don yayi hidima nan ga ina roka masa abu hudu na farko Allah ubangiji akthir malahu Allah ka yawaita kudin shi arzikin shi Allah ka yawaita arzikin shi wa waladahu kuma Allah ubangiji ka yawaita ƴaƴansa abinda zai haifu Allah ka yawaita su ta wani huska bi ma'ana abinda zai haihu da abinda ababen da zai haifu za su haifi Allah ka yawaita su wa atil umrahu Allah ka sawaita ran shi sannan na gudu annabi ce waghfir dhanba Allah kuma ka yafi laifin shi Allahu akbar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan addu'a addu'o'in nan guda hudu nan gaba dai kakaf da annabi ya yi ma'ana Anas bin Malik Allah kuma ya karbi addu'an kuma ya tabbatar da Anas bin Malik dukansu salawatullahi rabbi wa salamu alai Allahu akbar annabi bai roko Allah Allah ya hana annabi shi yasa da annabi ya roko mu wannan bawan Allah dan ya yaro sai Allah bane kuma ya tabbatar da wannan addu'an nan kan Anas bin Malik me yasa na ce Allah ya tabbatar da wannan addu'a kan Anas bin Malik annabi farko addu'an da ya masa yace Allahumma akthir mala Allah ka yawaita arzikin Anas Anas bin Malik ya rayu zamanin su kudin su ba fiscal cash bane arzikin su lokacin nan in ma dabbobi ko kuwa gona Anas bin Malik ya rayu yana da gonan dabino wannan gonan dabino Anas bin Malik nan ya zo ya kai yanda ake girban dabino kowane shekara sau daya anas bin malik na girban gonan dabinon gonarsa sau biyu kowane shekara daya kenan na biyu kwayan dabinon gonan anas bin malik yana daidai ne da kwayan dabinon gonan wani daban iri biyu shi yasa yanda allah ubangiji ya double mai girba shine harvest kowane yiye haka kuma ne allah ubangiji ya double mai nauyin diyan dabinon gonansa ba don komi ba don albarka addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mai wani labari daban ba wannan magana da nake fadin ga ba wannan nake fadin ga idan ka kusa kusa nan siyar alamin nubala ka samu magana da nake fadin ga akwai shi kuma cikin maraji daban-daban Anas bin Malik akwai ruwaya da mai da ya nuna annabi ya taka kafan shi a cikin gonar Anas bin Malik inda annabi ta takan nan kamshi ke tashi wurin kamshi ke tashi mai albarka ya shiga gona bawan Allah dole wannan gonar nan ta yi albarka salawatullahi rabbi wa salamu alaihi to Anas bin Malik yayi arziki yayi arziki yayi arziki da ya kenan na biyu annabi ce wa waladahu Allah ka yawaita kuma diyansa Anas bin Malik da annabi ya roki masa Allah yawaita diyansa nan Anas bin Malik ya rayu shi kansa na ce kan annabi ya shigo Madina yana da shekara goma bayan rasuwan annabi ya rayu shekara daidai daidai 83 years shi da kan shi da 10 years annabi shigo madina da annabi shigo madina sai ya rayu da annabi shekara goma bayan ya rayu da annabi shekara goma shi shekarun shi zama shekara 20 bayan rasuwar manzon Allah kuma sai rayu shekara 83 shine 83 wasu maluma sun nuna bai kai haka ba sun nuna wasu nuna 81 wasu kan nuna 82 wasu kan nuna 83 wal ilmu inda Allah da 3 years nan in ka gama da wannan nashi 20 years nan tanka Anas Malik ya rayu sama da shekara 100 ya rayu over 100 years in ma 101 koko 102 koko 103 shi sa Allah ya sa annabi ya roki masa Allah sauran rai kuma Anas Malik ya gan sauran rai cikin rayuwarsa to da dalilin wannan lokacin da malama suka tashi suna gaddama shin mutum ya iya roki Allah sun rai Allah ya kara masa rai ko dai babu maluma da yawa sun ce Allah ya saka musu alkhairi sun ce wai mutum kamin ka zo duniya Allah ya riga ya gama maka dokumentin ka kamar yadda muka taba karanta wani hadithi baya suka yi hujja da wannan hadithi inna annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi arba fi batni ummihi 40 yawman nutfa shi wannan hadisin annabi ya nuna yadda ake rubuta wa mutum ajalin shi da arzikin shi da mai dadin kai ne ko mai mugun kai ne suka ce lokacin nan an riga an garanti ma kowa duka shekarun da zai zo ya yi duniya shi yasa ba wani kara wanda za a kara maka cikin shekarunka tankan wurin waɗannan maluma Allah ya saka masa alkhairi duk yanda mutum kake roko Allah Allah ya ba mu yawancin rai kamar yadda ni da kai roko muna roko Allah ya ba mu yawancin rai da lafiya Allah ya ba mu yawancin rai da lafiya Allah ya ta rayukan mu suka ce kamar wannan duka bai da amfani su kafa hujja da wannan hadithin ga su kafa hujja da Allah ke cewa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun in dai lokacin da Allah ya hajje ma bawa zai fidda ran shi ya kai ba jinkirta masa ko da aminci da yani ba gaggabta kashin bawa haka nan kuma in lokacin kashin sa kuma ya kai kuma ba a jinkirtawa to wannan hujja bin da suka ce ba a kara rai shi yasa in Allah ya kaddara maka kai zaka zo kai 30 years ni duniya in 30 years ne ya kai komai roƙon Allah ka Allah ya kara Allah bai karawa to sai wa'ancan malumma yanda wa'an ga malumma suka yi hujja da Qur'ani da hadisi kan ba kara rai sai malumman da suke ra'ayin ana kara rai kuma sai su ma suka yi hujja da Qur'ani da hadisi na farko suka ce eh gaskiya ne Allah bangiji ya faɗi haka Allah ya ce idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a jinkiri ko ba a gaggabtawa duka in dai lokaci ya kai ya kare sai suka ce eh amma qur'ani guda guda Allah ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit Allah ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani yace yamhullahu ma yasha'u Allah ubangiji kan goge abin da shi Allah ya gan dama wa yuthbit ai wa yuthbit ma yasha'u ya tabbatar da abin da shi Allah ya gan dama don haka cikin ganin dama Allah ya iya ya kaddara maka shekara kaza ne amma da roko Allah in roko yayi roko Allah kuma ya karbi rahamansa ya kai ya iya goge wancan shekarun da ya baka ya baka shekaru fiya ga haka su ba sun kawo Qur'ani guda ko hujja su ta hadisi kuma sai su kawo wannan labarin Anas bin Malik suka ce inda roƙon Allah kara rai bai da amfani ko bai yi da annabi bai roka ma Anas bin Malik wa atil umrahu Allah ka sabaita rayukansa rainsa ko Allah wangiji ya sawaita rai bawa Allah ya rayu shekaru sama da dari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma roko masa Allah Allah ubangiji ya yawaita masa haifuwansa Anas bin Malik ya rayu ka ji da kyau bawa Allah Anas bin Malik ya rayu ya haifi ƴaƴa ƴaƴansa suka tashi suma suka haifi ƴaƴa Anas bin Malik na cikin halin rayuwa adadin yaran shi da suka mutu kawai yana cikin halin rayuwa 129 banda wa'anda suka saura suna rayuwa. Anas bin Malik annabi ya roki mashi Allah Allah ya sawaita ran shi Allah ya waita arzikin shi ko gaskiya ne Allah ya sawaita rai domin ya rayu sama da shekara dari da ya kenan annabi ya roki masa yawan ya'a'a yaran shi da suka mutu yana kallo live 129 an taba yin an ya rayu ne shi ya ya rayu ne ya karasa daga basura ya rayu ne ya ji ya mutu ne karkarar basura to anas bin malik shi kawai an taba yin wani ta'un daga shi shine wani ciwo kamar irin da corona ya zo ga Allah ya kiyaye mu anas bin malik lokacin da yake basura ciwo irin ta'un irin corona ga ya taba shigo musu aka yi mutuwa mutuwa mai yawa yaran shi zuriyar shi kawai da ke cikin wannan mutuwan nan su kamar daidai ne 70 suka mutu shi sa Anas bin Malik ya rayu ƴaƴansa da jikokin da suka mutu daidai da 129 shi ka tabbai nawa suka saura duka da dalilin addu'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan Anas bin Malik ya yi hidimar manzon Allah shekara goma ya gan tabi'o'i masu kyau ya gan tabi'o'i masu kayatarwa game da manzon Allah har ya kai Anas bin Malik na fari cikin hadisi yace yayi khidman manzon Allah shekara goma annabi bai taba tambayansa game da abin da yayi me yasa kai kuma annabi bai taba tambayansa game da abin da ya bari bai yi ba me yasa baka yi ba sallallahu rabbi wa salamu alaihi duk wanda ka rayu da shi akwai ranar da zaka yi wani abu ya question ka me yasa kai abu kaza duk wanda ka rayu da shi ko da wata ɗaya ne akwai ranar da ka gaza ka kasa ka rasa yin abu sai ya tambaye ka me yasa baka yi ba amma annabi ya rayu da Anas bin Malik ko ko Anas bin Malik ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma ba taba samun record shi da kanshi ke fadi da annabi ya tambaye shi game da abin da bai yi ba me yasa baka yi ba bai taba tambaye shi kuma game da abin da yayi me yasa kai Allahu akbar lalle annabi ke cewa yace innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq ɗan kana neman kyakkyawan tabi'a zaman kwarai zama mai kyau wallahi in ka wuce annabi baka samu wani a duniya kuma salawatullahi rabbi wa salamu alai annabi mai tabi'an kwarai ne annabi mai tabi'an manya ne annabi mai tabi'an azo a gani ne ya kai Allah ubangi da kansa cikin suratul qalam Allah ubangiji ya yaba ma annabi Allah na ce ma annabi wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azimin shi kuma lalle kai manzo Allah kana kan wani tabi'a mai matukan girma wa tabi'an manzo Allah ai Anas bin Malik shi ya hadu da manzo Allah ne an riga an annabtar aka manzantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik kan ya hadu da manzo Allah an riga an annabtar aka manzantar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma gabanin haka akwai darrikun manzon Allah dan gidan manzon Allah da aka ce masa Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha nana Khadija lokacin da manzon Allah ya aure ta sai ta gan kamar manzon Allah babba ne ya fi karfin ya zauna yana hidiman kanshi sai ta nemi a sai bawa mai halin kwarai ya zo ya hidiman mijinta sai aka nemo da aka je kasuwa sai aka sau Zaid ibn Haritha aka kawo mana nan Khadija sai da nan Khadija sun doke shi ta ba manzon Allah kyauta sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ta shi wata rana in aka kamo Anas ashe Anas bin bawa Allah Zaid bin Haritha sai ba bawa bane an kamo shi ni kan tilas aka zaka sai da shi asbawa ba bawa bane wata rana annabi da shi suna makka sai wani bawan Allah ya fito garin su zaid ibn haritha sai ya shigo makka sai ya ga Zaidu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma sai ya gaya ma uban zaidu ai na ji na tada danka cikin kasan makka sha'ab abi talib gida kaza sai ba shi da rashin duka sai uban ya taso da danwansa suka zo gida aka zo aka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi hanya suka nemi suka suka tadda gidan annabi lokacin ga duka annabi ba annabi muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam lokacin da duka yana muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam ba annabtar da shi ba ba annabtar ba annabtakan annabi ya gyara halin annabi ba Allah ubangiji ya tsaftace ya tance ya wanke halin annabi tun ba annabtar da shi ba wallahi halitta bai taba record ma annabi wani dauda ba halitta bai taba record ma annabi wani kazanta ba halitta bai taɓa rikon ma wani cika cikin rayuwar mutum ba duk wani tabi'a na manzon Allah ka tar da shi ne at the highest peak yana bisa bisa ni wallahi in dai wurin tabi'a sai dai halitta gaba ya daga kai hakan yana kallon tabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba baban Allah zai ibn Haritha da uban ya zo ya tar da manzon Allah sai ce dana ba bawa bane amma an kama shi ne aka mai da shi bawa kan dole aka zaka sai da shi aka baka sai annabi ce ba damuwa dan ka yana nan ka duba manzon Allah ka duba adalci amma sai annabi ce zan baka zabi in ka ya zo mun ba shi zabe biyu in ma ya zabe ka masayin uba ya bi ka ko kuwa ya saura ya zauna tare da ni sai baban ya ce ba damuwa a yana ganka kawan ba yana za a yi dansa ya cusu wanda ban ya bar shi bai san <laughs> subhanallah bai san wanda yake magana da shi ba ne salawatullahi rabbi wa salamu alaihi bai san wanda yake magana da shi ba ya khaira man yammama al'afuna sahatahu ya khaira man yammama al'afuna sahatahu annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi duk wani mai nufi duk wani mai bukata yana sauka ne zungun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa inda ya san wanda yake magana da shi da bai bada wannan option da ya bada wannan option sai baban ko ya yarda ya san ko ya yardansa ba zai yarda ya bar shi ya tus wani ba sai aka kira zaid bin haritha annabi ya tambaye shi ka san wani sai ce eh na san shi baba yace wa kenan sai ce baba na kenan uba na kenan mahaifi na kenan sai ce wannan fa sai ce rafa ni na ni ba na danwan uban baba na karami kenan sai annabi ce sun zo wai sun zo su doke ka amma zabi na gare ka in ka so ka zauna tare da ni ka zabe ni ka zauna tare da ni amma ka duba iyayenka ne in ko ka nufi ka je ka zauna da su bismillah ka je ka bi su zaid bin haritha ce ma annabi annabi aini ba zan bar ka in je in zabi wani mutum daban ba sallallahu alaihi wa sallam. lokacin duka ba ba annabi bane wo lokacin yana muhammadun shi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam to sai zaid ibn haritha uban kuma kakan balarabe sai alkawari sai bar shi sai wuce tun daga ranar annabi ce zaid ya zama dana to da haka manzo Allah na tabi'a mai kyau duk wanda ya zauna tare da annabi duka yana jin dadin tabi'a zamantakewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka Anas bin ga ya rayu da annabi shekara goma annabi bai taba masa sawa ba annabi bai taba zagin shi ba annabi bai taba bacin shi ba annabi bai taba aibata sa ba annabi bai taba tambaye shi me yasa baka yi ba kan abin da bai yi ba annabi bai taba tambaye shi me yasa kai kan abin da yayi na ba daidai ba annabi bai taba tambaye shi ba ya rayu rayuwa mai kyau har manzo Allah ya koma ga Allah Anas bin Malik ya rawaito hadisai hadisai hadisai bakin manzon Allah wurin 2200 and something hadisan da Anas bin Malik ya rawaito wurin 2200 da kamar 40 wani abu shine da 240 da wani abu hadisai da Anas bin Malik ya rawaito kenan ya rayu karshe ya zabar Madina ya koma karkaran Basra yana rayuwansa wurin har Allah bangiji ya sa wani ciwo ya so komai irin ciwon barsun na wani sai wani ya zo masa ajali ya koma ga Allah Allah bagije kare da Anas bin Malik to shi wannan Anas bin Malik kinga takaitaccen magana kenan game da shi shi ya rawaito mana wannan hadisi mi Anas bin Malik ya ce na'am na'am khadimin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Anas bin Malik ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce manzo Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yu'minu لا hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi annabi kaji magana annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi annabi ce la yu'minu ahadukum la nga la ce annafiya kasa muna da la annahiya muna da la annafiya wannan la nga annafiya ne la ne na gogewa annabi ce la yu'min ahadukum ay la yablughu ahadukum kamal al-imani annabi ce dayanku ba ba zai isa cikakken imani ba annafi huna lil kamal wal tamam gogin da ake goge imani nan ba ana goge imani samsam ba ba asalin imani ake gogewa cikin hadithin ba abin da ake gogewa shine cikan imani annabi ke fadi amma ba imani da kanshi ake goge ta ba annabi ce la yu'minu ahadukum ay la yablughu ahadukum kamal imani annabi ce dayanku ba zai isa cikan imani ba ko ko dayanku ba zai isa hakikanin imani ba shine la yablughu ahadukum haqiqatal iman dayanku ba zai cika hakikanin imani ba bi ba dayanku ba zai imani wannan imani ya zama cikakken imani ba hatta yuhibba li akhihi har dai sai in ya zo yana ji a zuciyansa yana kauna madanwansa ma yuhibbu li nafsihi irin abin da yake kauna ma kansa na alkhairi subhanallah Ka ji magana manzo Allah ko la yu'minu ahadukum hatta yuhi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi annabi ce dan yanku ba zai yi imani ba dayanku ba zai kai cikan imani ba har dai sai ya kai masayi yana ji a zuciyansa yana kauna ma danwansa samun alkhairi yuhibbu li akhihi yana so ma danwansa ga al mahabbatu huna al mahabbatu huna lil khairi wal manfa'a abin da aka nufi da alkhairi soyayya nan ba so kaman ka so mutum kawai ka so personality a ka so masa alkhairi kai masa nufin alkhairi kai masa samu nufi shi ma ya so ya samu abu mai amfani kai masa fata ya samu abu mai kyau annabi ce har dai sai kana ji a zuccinka kana kauna madanwanka irin yadda kake kauna ma kanka abin alkhairi kaji da kyau a sai in kana musulmi sai dan wanka ya samu abin alkhairi sai kana damuwa ka bincike imanin ka imanin ka bincike yadda ake so ba <laughs> Allahu akbar yan da bi a investigate muruka nan ganga <laughs> ba mai imani mu yan da investigate mu nan da kyau ba na batu wani da ke waje ba ne mun da muke ci masallacin ga ko kaje na ka cika ko wa ne mutum kai dai bar mutum ya samu wani hundred dollar mai kyau yanzu ga ka fara mai hasara wa duk lokacin da kake ji a zuccinka ba ka so ma wanka alkhairi ka zo mai hasara da kiyaye mu ɗan dan wanka ya samu abu sai kana damuwa kai mai hasara ne kai mai mugun kai ne alkhairu ya shiga hannun dan wanka kana fatan wannan abin ya guje ga barinsa hasada kenan min shi ne an tabanna zawalan ni'imati an ghairihi mutum ya nufi mutum ya yi kaunan gujewa alkhairi ga barin dan Hasara kenan babban ciwo babban ciwo kenan kuwa shi ba maganin shi drugstore a ba shi wallahi amma zukatanmu yadda allah ya halce mu kenan in dan wanka ya samu abin alkhairi kagan zuciyar nan yana so ya sa ka damuwa ba lokacin nan baka fadi ba wani lokaci za ka fadi in ka bi zuciyar shi yasa ka ji a ah, ai wani ya samu visa za shi America shi ka ji cikin zuciyanka ka damu baka fadi ba tukun fadi wanka ya fito yadda zaka handle abin da ka ji cikin zuciyanka nan ɗan ka yadda ka bi zuciyanka sai ka fadi amma in kai yaki da zuciyan zuciya ana yaki da shi ne shi ne jihadun nafs yakin kai ka yaki kanka ka yaki zuciyanka an ba ka zuciya shi kowane lokaci yana saka barna ne kamar yadda cikin suratu yusuf annabi yusuf ke cewa wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i ran shi kowane lokaci mai horo ne ga mugun aiki ga mugun abu ga mummunan abu ya da gare ka da hankalinka ka bi shi cikin abin da yake horonka ko a'a ka saba mai to haka so dewa wallahi wani lokaci ma kanin ka uwa daya uba daya wani lokaci ya yanka uwa daya uba daya wani lokaci ma babanka ya samu alkhairi shi ka ji kama ka damu wallahi ya dami ka yanzu is up to you fight zuciyankan nan shi yasa bayin Allah sukan magana da zuciyarsu ne kwanje sun fita zuciyar da suka haje suna mai magana suna mai magana suna mai magana so da ya san kamar hey inda kake bin na bawar wurin bi shi za wannan babban magani annabi ya bamu annabi ce dayan ku ba zai imani imani shi zubo cikakken imani ba har dai sai yana ji a zuciyarsa yana kauna ma dan wansa samun alkhairi yana kauna ma dan wansa samun abin amfani ma yuhibbu li nafsihi kamar dai yanda yake kauna ma kansa samu alkhairi ko ko a'a dan yanku ba zai imani imani zama cikakken imani ba har dai mai shin nan yana so ma dan wansa abin da yake so ma kansa ibana irin alkhairin da yake so ma dan wansa irin alkhairin da yake so ya so ma dan wansa irin haka da kuma wannan hadisi inda muna aiki da shi ai da mu mun huta da ba ka sa shafi kufanka da ban sa shafi kufana da ba ki sa shafi kufanki me yasa wa ke son yau ya ajiye wani abin amfani shi daki a zo a sati a doki a wuce da shi baka so ban so in dai ni ban so ya kamata ni kuma kan so ma kowa ko ba ka ba to da yadda ban so a zo a yi min sata na san automatically kai ko baka so a yi maka sata yadda kai ma baka so a yi maka sata ya kamata ka gane kuma automatically ni ma ban so a yi min sata in da ka yi sanar muruka muhimmi mu yi zaman lafiya baka sata na ban satanka in ka san kamar ni ban baka son ban son yaudara automatically ya kamata in gane kamar kai ma baka son yaudara kisa yadda ban son a yaudare ni bai kamata in so a yaudare ka ba don haka kar ma ni in fara yaudaran ka wannan hadisi na annabtaka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ne da yake in mun gane mun yi aiki da shi wallahi da ba police station da police ba su da amfani da ba court so the judges the lawyers ba su samu aiki amma da muka fail mun aiki da zance na zinariyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa wahara mai yawa yau ka je wani kofa ka wani kofar na kankani ka gan padlock shi subhanallah tashi hankali ne masallaci subhanallah masallaci ke sayin watch irin wall clock nan maybe 10 gana ko 20 gana ka sai shi amma gan karfe kullum za a bata a yi karfe bugla proof a sama wannan wash wash 10 cd ko 20 cu kan kudin da za a bata a sai karfe a sama bugla proof a bata kudi a sai babban padlock shi ka ce da kulle bank a zo a sama mai wash masallaci habba subhanallah ka sa abin da sa ɗan masallaci bai sa wannan karfe da padlock nan ba ya sai wash nan ya kai 20 times domin iya sai mana duk azuwa cire in ya sayi manna duka an zo a cire ɗan masallaci ya sayi manna duka an zo a cire shi yasa in ba so a sai dai wannan dole ai bagula proof a samu watch guda kini ka shiga masallatayya ka ta duba one clock watches da ke manne kan bango masallatayya, ka duba irin karafin da ake sa musu shi ka tambaye kan masallaci kuma <laughs> subhanallah idan wasu masallatayya na ana monitari da an kare sallah ladan ya kulle in ka zo an yi ba ka biya shi zai ka siya ka je wani masallaci daban so da barna ya yi wa boxin masallaci ana karewa ga ta masallatai duka an samu bugla proof mesa yasa sajjada masallaci bali na wurin liman nan in wani ya shigo yana da kyau duka a yi masallaci can daga makaranta an saba zuwa doki <laughs> balle ma wata ran da aka zo malam na wurin malamin mu na wurin daga makaranta can ya kai yana ba mu labari da me shi ya zo sai ce malam wallahi ni ba sadaka nake so ba o oh, shi bai son kuri bai son kuri shi bai son kuri bai son komi shi addu'a yake so a mai addu'a in ji ba na gaya muna wai na magana duka shi na duba sajadan nan <laughs> yana magana duka irin shi na duba sajadan nan shi kuma yana gaya ma shi ba kuri dame shi ba bai son kuri shi addu'a yake so liman ya mai addu'a sai aka yi mai addu'a ya tashi a sai bai je nisa ba da malam ya tashi bar masallaci gaba daya sai zai dunkule sujadar da ya sa matan shi ya wuce masallaci kuma ba imani kenan ubangiji Allah ya kiyaye mu to idan da haka na dewa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya muna wasu maluma ma suka ce kamar la yumin ahadukum hatta yuhibba li akhihi nan wasu maluma suka ce kamar ba har da kafiri wallahi suka ce hujjar su shine yadda kake son ka samu hasken musulci da imanin nan ya kamata ka yi ma dan wanka ko da arne ni fata shi kuma ya samu mai, ya samu musulci ya samu addini kaji da kyau ko shi sa ba musulmi kawai ba ko da wasu malum ma sun ce abin nufi da akhihi na ganga shine akhihi muslim ne musulmi shine yi fata ma dan wanka musulmi irin samun alkhairi kamar da yadda kake yi wa kanka fatan samun alkhairi amma wasu malama sun wuce suka ce kan ba musulmi kawai ba har da arna ko wallahi wannan magana shine daidai kawai in dai kan batun wani romo na duniya ka kai fatan don maka musulmi amma in ya kai fata na addini ana yi musulmi addu'a ana yi musulmi fata har da ma arni ana masa fata yau wani ne bai fata bai kauna a ce arna ga su shigo cikin musulci Mun ka muna so to shi kenan ya yasa wasu malama suka ce in dai addu'a ne ana iya yi ma ar ma addu'a Allah ya shirye da shi ana yi ma ar ma addu'a mi Allah ya shirye da shi to mu da sunuka wani Allah ya shirye da mu ya ba mu musulci kuma ya kashe mu cikin musulci hmm, sai ce mi hmm. rawahu rawahu bukhari wa muslim to wannan hadithi imam bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadithi hmm. bismillah al hadithu rabi' ashar an ibn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 da annabi ke nuna muna doka wanga hadisi ne da ke nuna muna wani hukunci hadisi ne da ke nuna muna wani hukunci Allah ubangiji ya sa mu ya mu kare shi don naga lokaci na halaran mu wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma an rawaito shi daga wani sahabi manzo Allah naga ki masa Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud hakika sunansa shine Abdullahi don haka Ibn Mas'ud ana ce masa Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud wancan hadisi na ce muku Anas bin Malik shi haifuwan Madina ne amma wannan Abdullahi bin Mas'udun ga magana shi kadan za mu yi so da mu samu yi karatu daya shi mutumin Makka ne mutumin Makka ne da yake yayi kaura ne yayi hijira daga Makka ya zo Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi Ibn Mas'ud malumma sun ce yana nan yana daga cikin first six da suka shiga addinin musulunci ibn mas'ud yana daga cikin first mutane shida da suka shiga addini ai gane na top 6 ko ko da big 6 big 6 kenan to shi ma da nemi big 6 din addini shi ma yana ciki wasu malama suka ce shi ne number 6 na shiga addini ko da wasu malama ko sun ce a'a shi ne na goma sha biyu shi ne number 12 na shiga addini malam in 6 nan ne in 7 ni o in 8 ni o ko 9 ko 10 ko 11 ko 12 nan ni o ai wallahi babban dadin kai ne ka samu masayi kai ne number 12 shiga addinin musulci tare da manzon Allah ba karamin masayi bane wallahi to ibn mas'ud ga ya haka ya shiga musulci shi da kansa ke bada labarin kansa yadda aka yi so annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam inji ibn mas'ud ya ce shi mai kiwon dabbobi ne ibana yana ne kamar fulani yana kiwon dabbobin su daga makka wata rana yana nan ci da dabbobin sai manzo Allah da sayyidina Abubakar suka zo suna wucewa Allahu akbar da suka wucewa sai suka ganshi yana kiwon dabbobi sai manzo Allah ya tambaye shi bawan Allah shin kana da wani nono mu yi amfani da shi mu sha sai ce eh akwai nono kaji da kyau in ji Anas in ji Ibn Mas'ud wai sai ce manzon Allah eh akwai nono ga nono sai ce amma amana ne da aka bani an bani shi amana ban da iko shi ban da karfin shi to don haka ni ba in yan ba ku sha to sai annabi ya tambaye shi to akwai wani dabba da namiji bai barbaran shi wata <laughs> sallallahu alaihi wasallam annabi zai nuna masayi kasa annabi ya je ko ina duka Allah ubangiji na bari annabi announce presence shi ya kamata ya advertise kan shi ya kamata ya gane bambancin shi kamar shi ba normal mutum bane sallallahu rabbi wa salamu alaihi sai annabi ya tambayi ibnu mas'ud shin akwai cikin dabbobinka wanda yake namiji bai barbaranta ba tukun sai ce eh akwai shi sai ce da ka yadda ka bani sai ya ce shi zabi guda sai ba annabi sai annabi ya shafa bayanta sai ya taba nononta shi nono ya kama su ba nono na zuba annabi tare suka sha suka koshi suka yi amfani da shi da annabi kare abin da yake so sai annabi ya gaya ma nonon wannan dabban nan ya ce kame manki a take wurin gabariya shi nono ya bar zuwa salawatullahi rabbi wa salamu alaihi annabi babba ne wallahi annabi babba ne annabi Allah ubangiji annabi bai nema a ce babu annabi bai so a ce ba shi annabi bai mika hannu ba sa mai ba annabi bai ce a bani ya rasa salawatullahi rabbi wa salamu alaihi sai annabi ya yi amfani da shi da ibir mas'ud ya ga haka sai ce kai wanda ba wa Allah ga <laughs> bayan muke ganshin nan bane to daga bisani sai shi da kanshi shine bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo Allah ya rasulullah ina so ka gwada min irin abin da kake yin nan sai annabi shi kamar innama anta gulamul muallamun yace ai dama kai yaro ne wanda yake abin san abin abin abin sanarwa ma bana ka riga kai masani to shikenan ibn mas'ud daga wurin nan ana fira shi suna baka na fira shi manzo Allah na fira har Allah ubangiji ya sa hasken musulunci ya shiga zuciyar shi takaitaccen labari na bayi ba da dan bude muku maganar shi ba zai zama masu lokacin mu haka mu je ibn mas'ud yace yanzu bakinsa muka ji wannan hadisi ibn mas'ud yace na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yahillu damu imri'in muslim ya annabi ce la yahillu damu damu imri'in muslimin la yahillu damu imri'in muslimin annabi ya ce damin mur'in ya ce jinin mutum muslimin wanda yake musulmi sai ce bi illa illa bi ihda salas. shahida hmm? cikin naku ya shahadu an la'ida ilaha illallah na ciki to shi kenan da ya ce musulmin nan hmm. ya yi wani ne musulmi annabi ya kawo wannan ni cikin naka ya kwalifayin shi ka gane ko cewa manzon Allah cikin naku nuska cikin naku version nan hmm. la hillu damu mri'in muslimin yace jini mutum musulmi baya halatta ka gane ko wannan naku yayi naku kuma sai ce kamar yashhadu an la ilaha illallah wanda ke tabbatar da shaida kan ba abin bautan da ke cancantar bauta sai dai Allah ubangiji shi kare wa'anni anni rasulullah kuma lalle ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah manzo ne daga allah kaji annabi ko sai ce jini irin wanga mutum annabi wai mutum da yake ya yadda mutum musulmi da ya yadda kan babu abin bautar da ke cancanta bauta sai allah kuma ya tabbatar da yadda kamar annabi manzo ne daga Allah annabi ce jini shi baya halatta bi da la yahillu ihraku damihi zudda jininsa bai halatta ai qatluhu bi bana kashin shi irin wannan mutum ba halali ba ne wannan hadisi annabi na gaya wuna ni kaman kashi haramun ni kashe mutum haramun ni amma zamanin ga subhanallah ana kashe mutum ne kamar yadda aka kashe kaza yau kana yawo social media kullu an kashe kullu an kashe kullu an kashe kan zalunci in ba don hasada ba don neman roman duniya ana kashe mutum kamar kaza gwamma kaza ma in an kashe shi ana ci ta mutum fa ka gan yau an da kan wani ka gan yau an bindiga wani an kashe ka ga an ji a attack wani ka ga kan banza an malam na kashi kashi bayan Allah musulmai da ke irin wangan mu gane wallahi babban poison muke haje maka mu lahira annabi ce la yahillu damu mri'in muslimin annabi ce jinin mutum musulmi la yahillu bai halatta ai ihraquhu zudda wannan jinin nan bai halatta hmm. ai qatluhu shine kashin shi hmm. annabi ce kashe mutum musulmi da ke tabbatar da shaida kan babu abin bauta da ke cancantan bauta sai Allah kuma yana kara tabbatar da shaida kamar annabi Muhammad manzo daga Allah annabi ce kashin shi bai halatta o shi sa alqur'ani na cewa wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam annabi ce waman qatala mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan kan ganganci banda kuskure kada akwai kuskure Allah kiyaye mu wannan a karan gaba kan ganshi ko ko a driver ni yana tuki shi break ya fail sai je buga mutum ba ya kashe wannan daban ko ko a'a kamar yadda muka saba gani kauye da muke kauye mutum ana shiga farauta wani kuma ya je gona ko kuwa ya je ya suguna yana biya bukatar shi sai mai farauta ya gani daga nisa ya ga wani baki na dunkule yana duban gadani ko yana duban kimbiri shi gyara bin digan shi kok ya saki mai bayan ya shi ce wayo shi ce kai na kashe mutum subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam in dai wannan ne na kuskure daban amma duk mai kashe musulmi mu'mini kan ganganci in ji Allah wa ga maka da ce ka shiga wuta Allah kiyaye kuma in ya shiga wutan nan komi khalidina fiha khalidan fiha wa man qatala mu'minan muta'ammidan jazaohu jahannam khalidan fiha rakama qala subhanahu jalla fil ula in ya shiga kuma ya dawo cikin wu bai fita kuma Allah kiyaye mu yasa musulmai da ke kashe-kashe kana kashe-kashe don hasada don kiyayya don zalunci don wani roman duniya wasu kuma daiwa don kudin ga ana fidda da kamar ko tsakanin social media na ga wani ya ce kan mutum yana rike da shi na da ka baka tsoro baka mutuwa baka tunani kai maka mutu inda ka kai shin nan baka tunani kai maka te rai da baka sa baka fitar in ka je wurin Allah ya tambaye ka imi zaka wannan jawabi zaka bayar to bayan Allah musulmi mu kuma cikin hankalin mu wallahi duk musulmin da ya imani da Allah ya tabbata kamar ya mutu Allah ya masa hisabi ba zai fata a ce rai wani ya saura hannun shi ba Allah ban gida kiyaye mu mm. kashi kashi kashi shi ne sakan laifin da aka yi ma Allah duniya baicin girman kai da shaitan ya yi ma annabi Adam na biyu ne kashin da shi kabila ya kashe habila diyan annabi Adam wasu da alaihim na ba abinai Adam إذا قربا قربانا فتقبل, فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين كغانيكو سكن دي في كنن دا أكاي الله shi yasa سوكا kashi سوي كيفل النبي annabi ce jinin مسلمي بايا حالتا halatta النبي annabi ce mi illa bi ihda salat annabi ce illa bi ihda salat ai illa bi ihda salat khisal annabi ce sai dai da dayan halaye guda uku sai dai da dayan halaye guda uku bi ma'ana sai dai da dayan hala situation guda uku ka gane ko bi ma'ana mutum kashe mutum bai halarta kashe mutum musulmi bai halarta sai dai da dayan ababa guda uku bi ma'ana mutum musulmi ba abin da zai zo mutum ka kashe shi sai dai situation daya ababa guda uku sai dai wani situation daya cikin guda nawa guda uku in wannan ya zo aka kashe shi wannan shi ba komi amma in ba da ababa guda uku gaba in ka kashe kiyoma Allah ya saka wuta Allah ya kiyaye mu to sai Allah ya ce mi athayibu zani a'udhu billah annabi ce athayibu zani <laughs> kana dariya ko babban magana kenan annabi ce athayibu azani annabi ya ce dakci zo masinaci dattizo masinaci wani ne athayyib shine mai aure wanda yake yayi aure aure ingantaccen aure na musulci kuma bayan auren nan ya shiga da wannan matan daki amma mutum da aka daura mata auren shi sai bai taba matan ba wannan ba shi kuma da wasu maluma suka faɗi jumhuru a ilm mafi yawan maluma sun ce kamar in aka yi mutum aure har ma ya taba matan nan nasa to ya shiga cikin klasin ga in bayan wannan abin in ya je ya yi zina to cikin musulci ana menene ana kashin shi kaji da kyau nas'alullah da afiya malam ina kashe <laughs> wallahi makabir mu duka ya cika <laughs> astaghfirullah wa tubu ilayh astaghfirullah wa tubu ilayh wallahi in ce da bibiyo nga kashe ai makabir duka ya cika magana kenan mazan da matan majdan da yaran duka kowa malam ana shoot nas'alullah al'afiya Allah ya fi ba isa mu annabi ce at-tayyibu zani annabi ce dattizo masinaci ce sa malum masu nuna ko hadisi ma ya zo na kamar Umar bin Khattab yana nuna kamar yana daga cikin ayoyin da da yana cikin Alkur'ani aka goge rubutunsu cikin alkur'ani amma hukuncinsu na tabbace kamar yana alkur'ani Allah ke cewa malan saka min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam anna Allah ala kulli shay'in qadir cikin wannan nan kai da tafsirin ayan ka gani ash-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjimuhuma batta inji Allah da ayan na alkur'ani ana karantawa an goge rubutunsa cikin alkur'ani amma hukuncinsu na tabbace Allah na cewa ash-shaykhu dattizo namiji wa da kuma mace idza zanaya in su bin suka yi zina ma batta a jefe su shi yasa mai aure in yayi zina sai a kawo shi ba kuma lalle a tare mata ba ko da ya taba aure ya bari ya shiga ciki idan kai ka duba a ah, don yanzu ai mata na ba ta ba ta rabu da ni ko ba ta ta mutu yasa kai ka je kana yi kana ciki tun da ka taba aure kuma ka san ta mace ya kare an hajiye shi ne yana ake yi kashin kuma ne a mata lokaci ko yana yi kashin nan ne ana hajiye shi ne sai a sayar da shi haka sai a jefe shi duwatsu da a jefe shi da shi nan ba neman manya manyan duwatsu ko ba neman kanan duwatsu ana neman duwatsu ne saka sakiya an jefe shi har ya mutu ya sanyi ya kare a doki a bisa Allah wani da kiyaye mu sannan akwai kuma yana ke tabbatar da shaidu ka an ya yi zinan ko bai zinan ba akwai wannan doka ba su da lokaci wata rana mai wani karatu ya zai faso da wannan kuma sai wai bayani Allah ban gije kiyaye mu hmm. sai annabi ya ce wan nafsu bin nafsi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wan nafsu bin nafsi da kuma hukuncin nan na Allah da Allah ya ce cewa lakum fil qisasi hayatun ya ulil ya ulil albab shin an nafsu bin nafsi shine rai da rai yasa an ka kashe wani a kashe ka shi yasa in wani ne kashe wani har hukunci da shartotin duka ya tabbata kan shi kamar ya kashe shi ma sai a yi sai a kashe shi wannan lokacin na hukunci na annafsu bin nafsi kenan yayi aiki wannan dai sa a kashe shi in baka ba ba halali bane a kashe shi ka gane ko sai annabi ce mi wattariku lidinihi annabi ce wattariku lidinihi ga kuma mai barin addininsa shine ridda ai wal murtad ga kuma wanda kuma ya ridda mini ridda ridda shine dawowa daga rakiyar addini ridda shine dawowa daga rakin addini mutum ne musulmi kana addini hakan ga wata rana ka tashi kawai sai ka jibi kace kaman kai baka musulci kuma kai ka koma kafiri Allah ya kiyaye mu babban hasara ne to wannan kuma tahabu ana baka daman kai tuba ka komo 3 in baka komo cikin musulci ba lokacin da jini ka ya halatta sai a kashe ka ka gane ko ridda kuma yana da husaku daban daban daban daban daban wannan nan zai karanta alqur'ani ni yayi ridda wannan nan zai karanta manzon Allah ni yayi ridda wannan nan zai karanta Allah da kanshi ni yayi ridda shi yasa karanta Allah karanta annabi karanta alqur'ani duka ridda ne karanta wani abu daga cikin rukunoni musulci ridda ne ka gane ko filas musulcin nan kace guda karya ne kai ba ka zama ka zama kafiri to duka riddan ga duka in mutum ya rida ana ba shi kwana uku ya yi tuba ya komo mai yiwa wani abu ya fita cikin hankali shi ana ba shi kwana uku ya yi tuba ya komo in ya kiya lokacin nan sai a kashe shi ka gane ko sai annabi ce al-mufariqu jama'a mai rabuwa gabarin jama'a ko da ma in bai rabu gabarin jama'a ba ana kashe shi matukan yayi mi matukan yayi ridda yasa at-tariq li dinihi ay al-murtadd wanda ya ridda Allah ban ya kiyaye mu wannan ridda shi zubarwa kenan ba sinta duk wani abin da ya zuba ana iya sintewa in shinkafa ya zuba an yayi dabara kwashi wani in masara ya zuba an yayi dabara kwashi wani in gujiya ko wake ya zuba an yi dabara kwashi wani amma an ruwa ya zuba hasara kenan ya bata ko an mutum ya ridda yanzu ga ko da 5 minutes ni sai ya reverse ya komo cikin musulci hajji shi ya bata sallolin da ya taba yi duka ya bata azumin shi ya bata kai in yana da aure ma matan shi ta rabu da shi kenan ta ruba Allah ko in yana da alwala alwala ya bata ce sake alwala ridda Allah kiyaye babban musiba ne amma bayan Allah yau musulmai yawanci ma suna ridda ba san su yi ridda ba saboda zatuttukan da giftan bakin mu zatuttuka da giftan bakin musulmi yau yana da zafi mutum kai kai wani abu ke baka sani ba ke ba musulmi bane kuma to don haka wangiji Allah ya kiyaye mu ina ji mun ta nan ga me yace muke ba kan shi rawahu bukhari annabi eh, yace mala yace rawahu bukhari wa muslim yace bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi don haka hadisi ni mai matukan karfi kwarai mai matukan inganci ubangiji Allah ya sare mu ya kiyaye mu ya fi muna kurakurai mu inda muka yi daidai ubangiji Allah ya sa muna mizani inda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya yafe muna muna roƙon Allah ubangiji mai girma da daukaka rayukan mu Allah ka kiyaye muna rayukan mu irin albarkan da annabi ya roki ma Anas bin Malik kuma Allah ya yi masa nan muna roƙon Allah Allah da bakin annabi da mai albarkan da ya yi Anas wannan addu'an nan Allah ba mu kuma irin wannan albarka Allah kai muna albarka cikin rayuwar mu Allah kai muna albarka cikin arziki mu Allah kai muna albarka cikin ƴaƴan mu Allah kai muna Allah ka sare mu ka kiyaye mu hadisi da muka karanta na biyu da ya nuna wasu manyan manyan laifukan da ke sa mutum ya cancanci kashin nan ubangiji Allah ka kiyaye mu da farawa cikin wa'annan laifukan in kaddara ya ja mu ya sa mu ciki Allah ka yafe mu ka karbi tuban mu Allah ka yafe mu ka karbi tuban mu Allah ka yafe mu ka karbi tuban mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin in akwai tambaya daya biyu mu doki in ba tambaya shikenan to shi ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana an hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على نبينا wa وآله والسلام wa ورحمة الله wa وبركاته